annabi hajiya duk abin da zai tayar da hankali kun gane ko da Allah da annabi kar a yi shi kuma in na zo da magunguna na akwai masu sa bacci lokacin da yake bacci wata ƙara wani hayaniya kusa da shi don Allah kar a yi in Allah da komai zai zama normal insha Allah to shikenan ba za a yi ba dan Allah da ka taimaka a ba damuwa Alhaji Allah ƙarsu sanu yawa bari in je inda dawo Karshen alewa, na ce karshen alewa kansa, kowa ya gyara, ya sani ko bai san abin da ya yi ba. Karshen alewa, ah, karshen alewa, karshen alewa, ah, karshen alewa. haƙuri, hajiya, haƙuri, na yi lidama. na yi da dama na yi da dama tarbiyyar da ne kai dama shi alahayya alam allah ya kan sa mutum ya canja yanayi na rayuwa a lokacin da ya gano gaskiya kuma ya gano cewa gyara shine mafi ala kai haƙuri kai haƙuri in wani ne ba zai jure ba tumun wa Allah godiya dama fatanmu da mu shine ka fenci gaskiyar al'amari kuma ba mu makara ba ba mu kara ba shi duk lokaci duk kankantarsa akan yi kokari a gyara kuskure eh to in Allah ya da inda yiwuwar mu gyara za mu ga mun iya bakin kokarin mu dan mu gyara Umar kai kokari Umar kai kokari a dan uwana Umar kai kokari da ma tuntuni kamar yadda ka faɗa kokarin da muke kenan muga ka fahimci me muke so mu saka kai kuma kana ganin kamar hakan ba daidai bane to amma alhamdulillah yanzu da kanka ka fahimci gaskiya mun wa Allah godiya fatan mu kenan kuma babu ba da abin da zan ce da hajiya sai dan ci Allah ya saka miki da alheri ba komai alhamdulillah hajiya kin yi kokari don a 'yan uwanmu wanda suke cikinmu wannan suke tare da ni da alaji wallahi kowa magana ke yake bisa irin yanayin ƙoƙarin da kike don kika kin tarbiyyar da 'ya'yanki kuma gaskiya kamar yadda ka faɗa alhaji hajiya ta yi ƙoƙari duk kukan da ake a gida na 'yan uwa kowa akan ka yake amma yanzu ka gane gaskiya to alhamdulillah yanzu babu abin da za mu ce illa jadawalin da za mu ɗauko mu ɗora wannan yaran yanzu a kai saboda idan ba a ɗora su a kan gyara ba yanzu to ba banɗarewa ta yi nisa da kafin a samu zaran da za a ƙulle don a gyara su za a ji ciki to amma a hankali a hankali a hankali in allah yadda za mu iya bakin ƙoƙarin makatan da za mu ringa tankwara su a canja musu yanayi su koma ga al'adarmu da addininmu kamar yadda ya kamata kuma babu abin da za mu ci sai da mu ci ubangiji Allah ya ƙara maka lafiya eh Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya sanu sanu a ai alaji kada ka damu za ka warware in Allah ya yarda in Allah ya yarda in Allah ya yarda ba matsala ai ai ba nan ba yanda kuka yi kokari a kaina na zuba muku kasa ido na zuba muku kasa ido hajiya ta taimake ni a rayuwata ta taimake ni ban goyi bayan ta ba kawai saboda shaidan ya shiga zuciyata dama ta ce zan ga irin wannan yau gashi ina gani yau gashi ina gani ni dai abin da nake so da ku ku yafe ni ku yafe ni ku yafe ni bakin cikin da na samu ku Allah ya yafe mu yafe ni ni ma Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu ku yi min gafara mu hajiya ajiya ajiya kin yi kokari kin yi kokari kin yi kokari ban gani ba ban gane ba ba komai alhaji ban gane ba matsala alhaji za ka warware in Allah da ai dama stress ne kuma gajiya ga kuma irin yadda aka ce jinin kaɗan nan yahu Allah da kuma zai zama daidai hajiya babu da za mu ce miki sai da mu ce Allah saka miki da alheri ba komai mun gode irin kokarin da kike yi mun gode umar na fahimci gaskiya a makare an makara an makara umar an makara an makara ina shi wannan yaron abdul ya fita tun safe ne ban gan shi ba tun da ya fita ma bai dawo ba to ba matsala ah, ni yanzu zan je anguwa akwai abin da zan je in an so in dawo nan gida yanzu yanzu nan zan je in dawo zan wuce minti 20 ko 10 to shi kenan, sai ka dawo in ya so in ya dawo ki ce na ce kada ya je konan da can ya zauna a cikin gidan nan in kuma ki kawai ki kira ta waya ki bani shi wannan karan ni na san abin da zan gaya masa kin ji ko ah, to akwai wanda zai zo in ya zo in ana buƙatar a yi magana da ni kawai a kira ni sai na dawo wajen alhaji me kake so a kawo Mm, ba na jin daɗi. Ko ɗan wani abu za ka sha? Ba na jin daɗi ne, kyale ne. Babu. Allah ya mm-hmm. Allah ya ji Abin da ni masa bai ni ba. Sai ya na gode ka haba lafiya tuna wannan magana ai har ga ya wuce Allah sarki to ya za a yi a hannunka ba a riɓe alaji ka yanke ka yau a ɗan amana kenan ka ba hajiya haƙuri ka ba hajiya daɗa haƙuri da mu mun goyi da haƙuri da kai da abokinmu ba komai alaji ba komai ba komai alaji ba komai ka zai abdul ya za ka fara ta kan kokon nan ne kuwa kawo kawai e. na fara ta kai na ɗan yi hai kaɗan kafin ka shigo ai na san ka zo tun da ka san da kuɗin kayan na kuma sai je ta babbar dukiyar Parin a haɗa da Virginia sama kawai. Yes, correct. Sun samu ne yanzu ko Abdul. Sun tafi. A ce baby tana nan. I just feel like a ce Virginia ke kamar tana kusa da ni kawai. I just feel like. Ba zai daɗi ba sosai. I just feel like my birthday close, close to me. Allah abin da na ɗora a kai na da daɗi ba ɗaura my shalin da yake kai na ɗakun na koko na jin daɗi normal kawai kai na cajin kai na na koko no abdul

Egyik kell, hi, Bjorn, egy kicsit. Az egyik az valaki bele is go. Jó, nem kell. Nem kell tudni. Ő is jó volna. Ahogy nem van ez. Sajnos, hogy szeszem, amikor kell kell, akkor 500 kill.

No, Abdul. Look, ka san yadda son gaya. Na ji. Mu shaidan kai ne. Mu ne za mu ɗibi kaya kuma mu ɗiɗi. Sopli! Bari kawai ta No, guda. my bro, bana so mu dinga aiki da kai. Mu je mu tuka ka sopli mu kai ka gida. Salamu alaikum. na gajiya ah, ah, ah, jiki ya yi kyau sosai jiki ya yi sauƙi ka likita amma na ji daɗin ganin alhaji a haka Allah ya ƙara ahuwa Allah ya ƙara sauƙi ai haka za ku ci gaba da bashi kulawa gaskiya ne saboda irin wannan hawan jini abin da yake bukata kenan yau haka za ku ci gaba duk abin da zai taimaka shi da hankali kar a yi shi ka a ci gaba san da kokari yau sun ba san da kokari san da mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene alhaji wannan yaron abdul da shi da wani abokinsa ya fitar sabon motar ka sun yi hatsari da ita gaba ki da mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana cikin wani hali na ha'ula'i wala ha'ula'i ko ya rai ko kuma Allah ya ɗauki rayuwarsa mun san da cewa kullum nafsi za a katal mauti da ɗan adam to amma duk da haka muna masa fatan alkhairi da kuma fatan ubangiji Allah ya tayar da kafaɗarsa Nabila tana da ciki duk mun sani kuma cikin nan na wannan yaron marigayi ne abdul gaskiya ne don haka nake so mu nemi shawararka akan me ya kamata mu yi akan wannan al'amari nata alhamdulillah na ji daɗi da kuka bani goyon baya kuka janyo ni cikinku saboda yanzu sanadiyar abokina alhaji aliyu mun zama kamar yan uwa tsakanina da ku saboda haka ina godiya da kuka ban wannan daman ni a tawa shawara ina ganin tunda allah ya sa abdul ya rasu sai dai mu ci gaba da mai addu'a allah ya ji ƙanshi ya gafarta masa to alhamdulillah alhamdulillah ita kuma wannan yarinyar nabila ina ganin za ta ci gaba da zama a nan har kafin allah ya sauke ta lafiya sannan sai a sami ko ya kuke gani hajiya lami ya yake gani game da wannan magana da na kawo to ga irin ƙaddarar da ta same ni ‘ya'yana biyu gaba ɗaya biyu sun mutu na rungu makaddara Allah ya sauke ta ni kuma in Allah ya zan iya bakin ƙoƙarina ga na nemi yan uwanta mun zauna da su don mu tattauna mu fahimci junanmu ta yadda za mu sasanta kanmu ba tare da an samu matsala ba babu abin da za mu ce sai da mu ci Allah ya ba alaji lafiya to hakan yayi kyau Allah ya saka da alheri amin amin eh Umar Alhaji ka ga dai yanzu Alhaji ba yanda yake nauyi zai dawo kanka za ka yi haƙuri ka ɗau wannan nauyin mu sai dai mu ci gaba ta ka addu'a cewa Allah ya baka ikon riƙe wannan amana shi kuma alhaji ci da mai addu'a Allah ya shi lafiya to alhaji babu abin da zan ce wannan nauyi ne babba wanda Allah ya dora mu kuma ɗan uwana ne kuma ya zama wajibi da ko yana raye ko baya raye inda yana cikin wani mawuyacin hali kuma in Allah da zan iya bakin kokari na danganin na kula Allah ya saka da alheri to haji alami tunda Allah ya sa mun cimma matsaya to zan bar ku anan sai dai mu ci gaba da ma Alhaji addu'a Allah ya bashi lafiya to Allah ya kiyaye hanya na gode mun gode madalla Allah ya bar zumunci eh sai ka shigo madalla in akwai wani abu kuma zan kira ka ta waya madalla huta lafiya Ki kuma ji Allah ne Allah ya saka miki da alkhairi da wannan ɗawainiya da yake da haƙuri kuma da yake yi ta yi da abokina Alhaji Ali. An gode Alhaji, Allah ya bar zumunci, an gode. Allah ya bashi lafiya. To, an gode Alhaji, an gode Alhaji, Allah ya saka da ni, Allah ya bar zumunci, Allah ya bar zumunci, Allah ya bar zumunci, Allah ya bar zumunci. Madan, madan, madan. ke na kin ci abinci to ki je ciki za a kama ki abinci Hajiya. Zan je in duba shagunan alaji. Don tabbatar da waɗanda suke kula da wannan shagunan wanda ake kasuwanci suna yin yadda ya kamata idan na ga akasin haka zan kira ki a waya sai in gaya miki in yi so kuma sai in sa duk sarfa shagunan in an shi mukullayen sai in da su gida lokacin da naga komai ya saisaita sai a mayar musu da mukullayen su ko kuma a saka wanda zai kamata a saka a ci gaba da yin kasuwancinsa mutum gashi mutum shi ba mutum ba ko motsi ba sai kin yi haƙuri haƙuri zaki kukan da kike yi ba shi zai baki sauƙi ba ci gaba da yi masa addu'a su kuma yara da aka rasa Allah ya gafarta musu kin yi ƙoƙari kin jajirce iya bakin ki. duk wanda ya samu mace kamar ki yau Allah godiya bisa yadda kike ƙoƙarin ki ga an tarbiya shikenan ni zan wuce zan je can kasuwar da abin da ake ciki zan je in dawo to amma ka da da wuri saboda a samu a mai wanka kaga jiya ba a mai wanka ok ba a yi masa wankan ba to ba matsala idan na dawo sai mu haɗu ne da ke sai rike shi in yi sai a yi masa wankan sai mu zo mu kwantar da shi to sai na dawo to shi kenan sai ka 相啊。 fakiri yake da rauni babu kofa inda na akwai sai a sami tsani yau ruwa ne ya bure wa ɗan kada